الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو كان متى 24 ga watan uku shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai hijiriya hijira annan muhammadu sallallahu alaihi daga maka zuwa madina wanda ya dace da ɗaya ga watan goma sha biyu shekara ta dubu biyu da goma sha takwas miladiya muna darasi na talatin daidai a cikin wannan littafi mai albarka na alkaba'ir na Imam zahabi Allah masarawa muna kan alkabiratu saniya wal ishirun babban zanibi da yake halakar da ɗan adam a duniya kafin lahira mai lamba 22 a cikin wannan littafi na al wannan zunubi shine al-hululu min al-ghanima al-hululu min al-ghanima abinda ake nufi da al-hulul a takaice shine mutum ya ɗauki kuɗi daga cikin baitul mali ba a raba ba kudin al'umma daukan kudin mutane mutum ya amfani da shi ba a raba aka ba shi kasansa ba wannan babban zunubi ne ko kuma a ba mutum amana ya rike wani abu na hakkin al'umma sai ya yi sama da fadi yake cewa ko ƙasa da fadi eh sama da faɗi ƙasa kuma da ƙunci ko cin kuɗin mutane cin dukiyar mutane cin hakkin al'umma ha'inci ne shi sa Allah tabaraka ta'ala ce inna Allah la yuhibbul kha'inin a cikin suratul anfal imam az-zahabi yace hiya wa hiya min baitul mali wa min ana iya yin gululi daga baitul mali ko daga zaka, kaji har zakka ana iya yi Allah ce inna Allah la yuhibbul kha'inin wata ayar Allah ce wa ma kana li an yaghalla wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawm al-qiyamah يغل يغلل غلا duka abin da ake nufi ɗaukan dukiya ɗaukan dukiya ta al'umma mutum ya amfani da ita Allah ke bai dace ba ga annabi ya yi hululi bai kamaci annabi ba ba ɗabi'a ƙwarai ba ce sai ce kuma duk wanda ya ɗauki kayan mutane duk wanda ya ne ya ɗauki kuɗin mutane ya saci kuɗin al'umma sai ya zo da wannan abin da ya ɗauka ɗin ranar tashi alƙiyama ko yana so ko ba ya so ko da daɗi ko ba daɗi don Allah yana so yan uwana idan muna karanta wannan babin kada mu kai tunaninmu nesa da wancan jami'in gwamnati ne wancan basarake ne wancan kaza ne a misali lissafin akan kanmu muƙaddara mu ne wani hakki na al'umma ya biyo ta hannunmu me hukuncin mu idan mun dauka wannan kaya ne wanda kai ma kana da rabo ta gida ciki kudin gwamnati ne ana baka albashi amma ya biyo ta hannunka a yi wa mutane kaza sai ka ba ba fa zuwa mutum ya yi fashi da makami ake magana ba nan a dama ce zai samu yi amfani da irin damar da Allah ya bashi da wani hadisi nan mai ban tsoro kwarai da gaske karatun namu gaba ɗaya na yau mai kashe zuciya ne da kashe jiki saboda yana bayani ne akan makoma ta ɗan adam da kiyamarsa yayin da ya aikata wani mummunan aiki cikin abin da za a ambata imam muslim ya fi hadisi a cikin sayinsa da imam muhammad da imam bukhari duka عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره ثم قال لألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رضاء يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاء لها سغاء يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك من الله لا أملك من الله شيئا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته الصامت فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك Wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada kiyama ta zo in tarar da wani a cikinku, labarin kiyama ya zo ranar tashin alkiyama yana dakon ko yana goye da raƙumi subhanallah raƙumin na yana kuka shine lahu ruga kukan raƙumi shine ruga a larabci don ba gane karatun ba akwai wanda zai zo ranar tashin alƙiyama ka ga yana goye da raƙumi ka duba girman raƙumi Raƙumi yana kuka yana kuka shi wannan mutumin yana ya manzan Allah ka taimaka mun ka kubutar da ni daga wannan mummunan hali da nake ciki sai annabi ya ce shi la amliku laka min Allah shay'an ban mallaki komai ba zan iya ma komai ba a wajen Allah qad ablaghtuka na riga na isan maka da sakon Allah a kanka an gama da shi ya shiga wani kuma zai zo ranar tashi alkiyama ala raqabati farasun lahu hamhama yana goye da doki yana haniniya na kukan doki shine hamhama hamhamatun kukan doki amma abin mamaki mutum yana goye da doki wannan lamari babban abu ne ƙwarai kuwa zai ce ya rasulallahi a gisni ina neman tallafi da agaji shine a gisni ka taimaka mun ka kubutar da ni إغاثة maza Allah zai ce da shi la amliku laka min Allah shay'an qad ablagtuka ni ba zan iya maka komai ba kuma ban mallaki komai ba da zan iya ma a wajen Allah ni fa na riga na maka wazi wannan wa'azin da ake gaya maka yanzu shine ba ya gaya maka ba ba an karantar da kai ba ba an ce ma karkai ba Ba ka da wani uzuri da za ka ce ba ka zuwa makaranta ko kai ba mai sauraron wa'azi ba ne. ya laifi ga wanda baya zuwa makaranta baya sauraron wa'azi ballanta na ma ya ji ma yaya aka yi me aka yi Allah ya gyara masa ko annabi ya gyara masa rabiyarsa لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاء لها سغاء wani kuma zai zo ranar tashi alkiyama yana goye da akuya tana kukan awaki shine suga zai shi ya manzan Allah ka taimaka mun zai shi a la amliku laka min Allah shay'an qad ablaghtuka na riga na isan maka da sako la alfayna adukum yaji yawm alqiyamati ala raqabati nafsun laha siyaha sai ga wani kuma ya zo ranar tashi alqiyama yana goye da mutum yana kuka zai ce ya ubangiji ya rasulullahi ka taimaka mu kaji ina shehinka yana yana ina waliyinka ina wanda kake ce masa Allah ne Kina ina ina wanda kake liƙa hotunansa ina wanda in zaka faɗi kake kiran sunansa ina wanda suka ce maka zai cece ka ka je kai abin da ka ga dama zai cece ka ina ina to annabi ma kansa ake tambayarsa yana cewa ni ba zan iya maka komai ba yau a kiyama a wajen Allah wani annabi ne fa mutane ku daina yaudar kanku ku daina bari ana zuba kawukan ku a cikin tukwane a hana ku wayewa hana ku tunani da gangan sa hana ku gane addini ba wani wanda ya isa ya tsaya maka wai a kiyama ya ce wai ka je kai abin da ka ga dama wai a wajen Allah ya isa yi maka wallahi bai isa ba فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين Allah ya ce waɗanda aka aiko musu da manzanni wallahi sai mun tambaye su kuma su ma kansu manzannin ba za mu kyale su sai mun tambaye su annabi yake cewa na na fatima ya ce ya fatima ya binta rasulillah ya ke yar annabi ya ce ki roƙe ni ki tambaye ni duk abin da ke so daga cikin dukiya a duniya in ina da shi zan baki amma fa inni la ughni anki min Allah shay'a idan Allah ya tada alkiyama ba zan iya wadatar da ke da komai ba za ka tsaya ka yi sallah ka yi sallah ka yi karatun ƙur'ani ka yi ka yi zikiri ka yi ibada ka yi wa kanka tanadin abin da zai kubutar da kai ka yi shi ya fi maka alheri a karamka Allah wallahi duk wanda ya da aka ya masa iqama wato kiyamarsa a wuyan wani ya shiga uku sunan suna halakar da mutane mutum zai fadi sai a ce a kira sunan wani in ya shiga musiba kira sunan shehu wane kira sunan wane ne ina yake shehu ina so a gaya mai yau yana ina wannan shehu yana ina ina shehu nan duke ce musu alloli ne ma sun ma sun ma wuce matsayin annabi ma alloli kuke ce musu suna ina ba sa nan sun dare ku ne to in annabi zai ce wa wani ni ma ba zan iya ma wani ba to ya wani zai zo ya dare ka zai ce ya rasulullah izni fa aqulu la amliku min Allah shay'an qad ablaghtuk ya sake cewa la alfayanna ahadukum yawm al-qiyamati ala raqabatihi riqa takhfiq فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك ولكم هذا كدي زيزو ورأي لك kuɗi na mutane da ya ɗiba ana jin ƙararsu wani da sutura zai zo da ya ɗiba ta mutane zai ce an da baka taimaka mun annabi zai ce ba abin da zai iya maka yau na riga na maka wazo wannan hadisin imam muslim ya rawaito shi yana nan a cikin sai muslim قوله على رقبته رقاء تخفق ثياب شيني رقاء زي ذو وعلى رقبته صامت wani zai zo da kuɗi da ya ɗiba na mutane ya ce alara kaba ce ai siyabun wa kaya qawluhu ala raqabatihi samit ay min zahabin aw zinari ko azurfa kuɗin wannan lokaci ومن أخذ شيئا من هذه الأنواع المذكورة من الغنيمة قبل أن أن تقسم بين الناس duk wanda ya ɗauki wani ɗaya daga cikin wannan abubuwan da aka ambata kafin a raba tsakanin mutane ya zari ya ɗauka bainal ghanimin aw min mali ko ya je ya kuɗi a lalitar gwamnati baitul mal ko foreign ko lalitar gwamnati ko akawunan gwamnati da gairi izinin imam ba tare da izinin imam ba ko auminar zakatin lati tujma'u lil fuqara'i ko daga cikin zakar da ake wa fakirai جاء يوم القيامة حامله على رقبته to wallahi zai zo ran tashin kiyama yana goye da wannan abun a gadan aka a sa. kamar yadda Allah ce wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyama ina maimaita muku duk wanda ya dauki kayan wani astaghfirullah ku ce astaghfirullah ونتوب إليه duk wanda ya ɗauki kayan wani duk wanda ya ɗauki hakkin wani wallahi sai ya zo da wannan abin ran tashar yama. sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallama ko annabi salati sallallahu alaihi sallama, ya yi gaskiya ya gaya mana gaskiya duk yadda za ka yi a rayuwarka ka yi ƙoƙari kada ka shiga hakkin wani ku daga Allahumma ya Allah Allah muna roƙonka da kyawawan sunan kinka da in an roƙe ka kake amsawa ka raba mu da kwaɗayin kayan wani ka cire mana a zuciyarmu sha'awar kayan wani ko kayan wasu ko dukiyar wasu ko dukiyar al'umma Allah ka raba mu da wannan Allah ka raba mu da sata Allah ka raba mu da fashi Allah ka raba mu da zamba cikin aminci Allah ka raba mu da cin hanci ya ubangiji ka taimake mu kada ka ɗauki ranmu da hakkin wani a kanmu idan kuma ka ɗauki ranmu da hakkin wani a kanmu Allah ka biya mana Allah ka biya mana Allah ka biya mana a cikin taskar dukiyarka ya Allah kada ka sa hakkin wani ya zama shi ne sababin shigar mu wuta Allah karba mana wala in ina karanta wannan hadisin kullum wato ina tuna yadda muke rayuwa yadda Allah ya jarrabe mu da san handama da sha'awar cutar yan uwanmu wala yana yana firgita ne kwarai ji nake ke nan kaman ba da lafiya wallahi ina tuna al'ummata yanzu mutum uku hudu biyar shida za su zauna a nan ɗaya ya tafi ya bar wayarsa wannan ya dan daga kamar zai kama ruwa ya ce dawo in ba sa ba in ya dawo ba zai same ta ba alaysa zalika kadhalik masallaci ba za ka zo sallah ka zo sallar juma'a za ka je ka jaddada alwala ka cire hularka ka ɗauki wayarka ka saka haka ka ajiye ka je ka yi wa alwala ka dawo billahi azimu in ka ci sa'a ka samu hular amma wayar ba ta nan wani yawai yana son ta fi ka son ta kasuwa za ka shiga kasuwa kasuwa za ka shiga za ka je ka cefa ne ko abu wani binka yake yi yana gogan aljihunka ya zare wayar ta take aljihunka wata ba bata bi dubu biyu da ɗari biyar ba ya jawo kansa bala'in da zai shiga cikin wutar jahannama mashin za ka ka manta kayanka sai yana murna ce ta yau yayi tsintuwa wani ya shiga ban daki da gajeren wandonsa da yan kudinsa Ke wanka ya manta ya yafo tawul din ya bar ɗan gajeren wannan? wani ya shiga kama yana zuwa kama ruwan da bai yi ba kenan ya naɗe wannan ya fito kawai ya gaba ba ga shi yanzu masallaci kuka zo karatu ba duk ba ga takalmin ku anan ba me yasa kuka aje su a cikin nan tambayar ku ne ke me yasa kuka aje su anan saboda wani dan uwanka da ya zo sallah irin ka kila ya fi ka doguwar sujada in ya daga sai ya dauke ya tafi da shi Da ɗin nan muna karatu tun daga azhar har zuwa al'asar wani dan uwa cikin ɗalibai mu yahu ne a cikin masallacin an yi da sallah da dan takalminsa ango ne bai dade da yin aure ba dan kobashinsa ya yi dan wankansa ya dan sako kobashinsa ya ɗauko shi bai bar shi a waje ba ya shigo da shi har cikin irin akwatin masallacin nan irin akwatin nan ya sa shi ana idan sallah la'asa assalamu alaikum rahmatullahi assalamu alaikum kowa yana ɗaukan takalminsa yana zuwa yana leka sai ya game sai ga babu na gaishe da safa yana tafiya na ce ya aka yi yace mallan sun dauke shi takalmi na wani fa da yake sawa wai kana sha'awar ka dauke shi me za ka yi shi nawa za ka sayar da shi ɗazun nan ɗin kuma duk shi ma dai a yau ɗin muka kama wani shi ma ba la sallis ɗin nan an yi karatu fa an tashi tun da safe ake karatu shi kuma zuwa yake zama a cikin ɗalibai wanda ya zo da ɗan kekensa ya ga mai ɗan kyau ya sace shi ya faki idan mutane sulale ya je jawo keke zai tafi da shi ba nasa ba haka kama shi musulmi ne tare da shi aka yi sallah a masallaci ban sani ba menene ake da garanti cewa an aje ba a dauka in ba ku wani labari amma kada ku yi dariya kada wanda ya dariya wani balarabe ne aka gayyato shi daga saudiya ya zo ya yi karatu a wani masallaci ya yi karatu ya yi karatu ya yi karatu ya yi karatu malam ya sa mutane kuka a masallacin nan aka yi ta kuka ƙalla kaga wanda bai kuka ba <laughs> ana ta kuka shi ma yana ta kuka imani malam fal da aka idan da sallah za a tafi an balarabe kan yazo yana laluwa takalminsa sai ya gaba mu ya ce subhanallah ya ce man sarakan ni'al waye ya ɗaya takalman nan ya ce ɗazin nan fa duk kuka ake a masallacin nan sai ka kasa gane waye naka waye ba naka ba waye mai tsoron Allah waye ba ya tsoron Allah akram kallahu ya falala cewa ta kai wallahi a cikin gidajen mu mu da aminci a cikin gidanka baka isa ka bar abu ga lalaba ka zaka iya zuwa ka zo ka same shi ban sani ba abin da nake faɗa ana fahimta na haka abin yake to ku rinka cino da wannan ayar wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawm duk wanda ya ɗauki kayan wani wallahi sai ya zo da shirin tashar tashi al ka ci da yawa ko kaɗan. stars ba na ma magana kuwa wanda suke ofisoshi na gwamnati wanda dukiyar al'umma take gittawa ta teburinsu wanda suka mayar da dukiyar ta al'umma tasu ce a ciki za su ci su sha su gina gidaje su sayi motoci su je makka su je dubai su je amerika su je abin da za su yi tura yayan su karatu kasashen waje su yi abin da duk za su yi wannan ba shi nake ma magana ba tukunna daga ƙasa na faru idan ka shiga wannan babin kuma ya yau yanzu idan mutum ya zo yana aiki a gwamnati yana samun kuɗi ko fa shugaban ƙasa an san albashinsa gwamna an san albashinsa amma za ka ga mutum bai kai ya kawo ba yana fantama kuɗi yana mu'amala da kuɗi manyan kuɗi sai a zo ana shi kan aiwa ne yana samun albarkacin ofis ai wai albarkar ofis a haka aka bautar da 'ya'yanmu suke karatu a makarantun boko su gama su ga irin waɗannan ofisoshin yadda iyayen suka yi sata su masu zama barayi ƙazamai a hakan ne mutum zai buɗe baki yana zage-zage mu wallahi ƙasar nan muna cikin tsanani mu yunwa ta dame mu kaza dame alhali yana daga cikin waɗanda suka sace dukiyar ƙasar asibiti ba gwamnati za ta kai magani wallahi tallahi sai a ce fanar da shi a tura shi kasuwa waɗanda suke kula da gidan magani na asibitoci suna da alaka da manya-manyan 'yan kasuwa dilolin magani so da gwamnati ta kawo maganin sai a tura musu a kai musu maiduguri muka je wurin gudun hijira kai musu taimako ka kai musu wurare haka ce gashi na ana samun ƙungiyoyi daga kasashen waje da gida da waje suna kawo taimako amma akwai tsayayyun mutane sanannu wanda idan an kawo taimakon yan gudun hijiran da aka kakkashe matansu aka kakkashe mazajensu aka kakkashe iyayensu a daji suke zaune a ƙarƙashin kara a ƙasa ba rijiya ba toilet ba komai wallahi idan an nan kayan wani kuma sai ya shefanar da kayan ya juyar da tirololin kayan sai a je ana sayar da kayan a kasuwannin cikin garin maiduguri balma akwai sanannen wuri da ake sayar da kayan 'yan gudun hijira duka wannan fa dan uwanka ne mai sallah shi yake wannan abu ku zo mu tafi wali qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam addul khayta wal mikhyata wa iyyakum wal ghulul فإنه عار على صاحبه يوم القيامة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لما استعمل ابن اللتبية على الصدقة وقدم وقال هذا لكم وهذا أهدي إلي فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وحمد الله وأثنى عليه إلى أن قال والله لا يأخذ أحدكم أحد منكم شيئا بغير حقه إلا جاء يوم القيامة يحمله ولا أعرف رجل رجلا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر كوشاة تيعر ثم رفع يده صلى الله عليه وسلم فقال اللهم بلغت daidai da allura daidai da zare daidai da allura daidai da zare in ka ɗauka sai ka dawo da shi sai ka kawo shi karka ɗauka ko wani abin da Allah zai ɗaga ma kafa a kai ya ce wannan a aibe kai ya kawo ba a kyale astaghfirullah wa atubu ilai Allah ka yafe mana shi sa wannan addu'ar da na yi mana a farko din yana da kyau mu rinka yin ta idan kai sujjada ka rinka roƙon Allah ya cire maka sha'awar Allah ya cire maka sha'awar hakki ko dukiya ta wani don in an sa maka kwaɗayin kayan wani shine ma za ka yi sha'awar ya zo gindayawa ka ɗauka wanda Allah ya ce ku daina yin gululi ku daina daukan kayan mutane aibu ne a gare ku arun akan ma'abucin wannan ɗabi'a din ranar tashi alƙiyama annabi yana cewa lokacin da ya naɗa wani mutum ana ce da shi ibnu lutubiyya ibnu al akan karban zakka bari ku ji wani hadisi mai ban mamaki ibn al-tubiya ya dawo annabi ya turo shi je karbo zakka da ya dawo sai ya dawo da kaya kala biyu da ya zo sai ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadali ko hadalakum wannan shine naku وهذا أهدي إلي wannan kuma bani shi aka kyauta mai karban zakka ne fa an ba shi na zakka sannan an ɗan tsakura masa wani abu albarkacin ofishin karban zakka kenan ba wai fa na zakkan ya ɗauka ba na zakan gashi ya kawo shi cikakke wannan kuma masu ba da zakan ne suke mai isani ba haka muke cewa ba muna son isani muna son isani ko annabi ya ga an kawo kaya kala biyu wannan naku ne wannan nawa ne bai wata magana ba sai hau kan mumbari فصعد النبي sallallahu alaihi عليه وسلم wanda Allah ya hau kan mumbari sai wa'azi ya gode wa Allah ya yabi Allah har ya ce wallahi wallahi na rantse muku da Allah daidai ke da wallah la ya akhudhu ahadun minkum shay'an da haqqihi astaghfirullah astaghfirullah wa atubu ilayhi استغفر wa واتوب اليه wallahi duk wanda ya dauki wani abu a cikin ku ba tare da hakkin abun ba ba tare da cancanta ba illa jaa yawmal qiyamati yahmilu face wallahi sai ya zo ranar tashi alkiyama yana dauke da wannan abu ko wannan abun ne ka dauka ba tare da hakki ba ka cinye za ka gama amfani da ita shekaru talatin arba'in ka manta sai ranar da ka mutu in Allah ta da kiyama za ka tashi hankali daidai da wannan takardar in ba ka bane ka je ka ɗauka ko wallahi sai ka zo da ita ran tashi alƙiyama ina yaran 'yan kasuwa ina da mai gidana alajina muna kasuwa an baka dukiya an baka arziki kana gadin shago kana kaza ina yan funci ne za ka zo da shi yaran tashi kyamu kana goye da shi goyo ba mace ba amma wallahi da goyo za ka zo waye kafa za ka je alwala ka jefar da ita a wajen alwala ka buga ta wani ɗin ya ɗauka ka ce malam dan Allah waya ta ce na jefar ka cika mu zai ce wara a bayar ba akwai kiyama sai ce mu hada kiyamar dan Allah ka cire min sim card din ka ajiye min shi a wuri kaza ba za a cire ba an cinye ta kuma da wayar ka ne kuke magana da shi ba mamaki ma yana bayan katangancan babu tsoron Allah babu dama yanzu ka jefar da wani abu mai muhimmanci kawai shi kenan sai dai ka yi zai yi Allah da rabe ka aljihuri wa kan ta kyau kana da wayarka mai kyau kana sawa ta sulale ta faɗi wani yana bayan ka yana gani yanzu ka san lokaci ne na cacin cacin ana yi ana mutum yana tafiya yana cacin akwai wanda zan zo a kan mashin kana da kira ita sai fizge ta sai wuce wani ba Allah yana ban labari ya ce a manyan manyan titunan nan yana cikin motarsa ya ga ikon Allah da wayoyinsa a nan gurin a nan gefe na gefen direba kujerar mai zaman banza ya zo danja sai wani ya zo ta nan gefe aka canan gefe bangaren direba sai ce alaji ka fai fanco ba shi a ah, subhanallah fanco kuma mana kaga da juya kan nan ashe akwai wani ta nan gefen sai ya zira hannu sai ya ɗebe wayoyi yana liƙawa sai ya gaba ya yi ba shi kuma wancan yi gaba kawai ya tafi can yana gani ya tafi wannan kuma wanda ya ɗauka ya yi baya yana tafiya yana tafiya yana duba wayar sai ya gaba a cikin motarsa aka sa hannu aka ɗauki ina jin ko ba san waɗannan hadisan ba ne ko ba gaya musu ba shi sa ɗaya daga cikin illolin a raba mutum alaƙarsa da addini da malamai da sauraron ilimi to an gama da kai maza Allah yake cewa kada in haɗu da wani kada in ga wani in gane shi a cikinku ya zo ranar tashi alkiyama yana dakon raƙumi yana kuka ko bujimi yana kuka ko akuya tana kuka shatun tayyam baqaratun laha kuwa ba'irun lahu kar haka ta faru fa ya daga hannunsa ya ce ya ubangiji Allah mun fashar ka shaida hal ballaghtu na isar musu da ka وعن ابي هريره رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خيبر abu hurairah ya ce mun fita tare da manzon Allah zuwa yakin khaibar fa futiha alaina aka mana buɗi. falam nagnam zahaban wala wala nagnam zahaban wala wariqan samu ganimar zinari ko kuɗi ba amma mun samu abinci wasiyab at-ta'am wasiyab abinci da sutura sun man talabna ila alwadi kula da hadisin nan muka tafi wani kwari yani wadi alqura wani kwari da ake ci da shi wadi alqura wa ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abdul wahabahu min bani juzam annabi ya je da wani bawa wani mutum ne ya bashi shi kyauta daga cikin kabilar bani juzam sunan wannan bawan na annabi bawan annabi ne wannan bawa abd a gidan annabi yake mai wa annabi hidima ne mala karewa shi yake dora annabi sirri ya sauke sunan sarifa'a ibnu yazid min bani abdabib rifa'a ibnu yazid sunansa falamma nazalna alwadi muna sauka wannan kwari Kama عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحله sai wannan bawa na annabi sai ya tashi yana sauke masa sirri farumiya bi sahamin fa kana fihi hatfuhu sai aka harbe shi da wata kibiya wannan ita ce dalilin mutuwarsa shine hatfuhu فقلنا هنيئا له بشهادة يا رسول الله هنيئا له بشهادة يا رسول الله kai wannan bawa ya ji daɗi muna masa murna ya yi shahada ya manzo Allah ya yi shahada sai manzo Allah ce kalla ba haka bane bai shahada ba wallazi nafsi biyadihi إن الشملة لتلتهب alayhi naran aqadha min alghanaim lam tusibha almaqasim rigar da ya ɗauka da aka je yaki ya zare wata riga ya ɓoye ya ɗauke ta ga ta nan Allah ya nuna mun tana ta ƙona shi a wutar jahannama saboda ya ɗauke ta ba a raba ba bawan gidan annabi ne ya je yaki, ba a ɗaga mai kafa ba dan shi yake wa annabi hidima ba a kyale shi ba ba ku gane ba ko bawa ne yana yi wa manzo Allah hidima gashi yaki aka je da shi ashe ya ga wani kaya riga kwaya ɗaya riga sai ya zare ta watakila ta mai kyau ne sai ya ɓoye ta ba a zo rabiya ba sai ya ɗauka sai ya ɓoye ta bai san zai mutu ba yana cikin yi wa annabi hidima wa dabbarsa aka harbo kibi a malam sai a kashe shi ya mutu da kayan wani a hannunsa ana murna ya yi shada ya shada annabi ce ina bai shada ba yana wuta ma nan la yau ina ilai yanzu da Allah kana sha'awun kawo wani yanzu bayan wannan hadisin za ka yi sha'awar ka ɗauki kayan mutane ina waɗanda ake ba su taki su raba wa mutane su sace su ɗebe su ɗauke ina waɗanda ake ba su kayan al'umma su kassame su su cinye su ina waɗanda suke ba wa mutane albashi albashi suke ba mutane amma sai sun ci ran kudin mutane haka ne wani fa wallahi malam da haka yake gina gida da haka yake sayan motoci da haka yake aurar da 'ya'yansa da haka yake saka rigar da yake zuwa masallaci da haka yake da haka yake da haka yake yanzu za ka iya cin kayan wani ka yi bacci ka rayu ba wanda ka je ka kasa yalan bello kana jiran a zo a siya ba ba kun da ka je ka nemi gatari kana fuskare a biya ka ba kai wannan magana ta girgiza sahabbai fa fazi annasu wa jaa rajulun bi shirakin aw shirakain mutane suka firgita sai ga wani mutum ya taho da igiyar takalmi daya ashe igiyar takalmi ne ya gani ya dan dauka dai jin wannan hadisin sai ya ce ga tana dawo da ita sai wani shi ma ya zo da kwaya biyu sai manzo Allah ce shirakun au shirakaini min nar wannan mutumin da ya zo sai ya kawo sai sai ya manzo Allah nima da aka je yakin Khaibar din nan ne na dauka gaskiya ba araba ba na dauka gashi na dawo da shi annabi ce tab igiya daya ko igiya biyu ta wuta da kacin ne ta da kaci wuta muttafaqun alaihi hadisin bukhari da muslim ga wannan kaje je ka raba musu sai je ya kwashe ya ci ya cinye ya amfani da shi shi ya raba musu kake kula da akawu ne kai ko kashiya ne kai akwai waɗanda za a ga ma'aikata ne na gwamnati ko a lokacin gaman ko wani abu musamman lokacin da ake ba mutane kuɗi a hannu malam mutum nan karamin ofis ne duka albashinsa bai wuce kaza ba amma wallahi ka ga mota zindime biyar motar da yake hawa har ka yake da kuɗi sosai yana saka riguna malam na tashi hankali da kuɗin mutane wani ya rubuto takarda yana a wata rana ya ce wallahi shi albashinsa bai wuce dubu sha biyar dubu sha bakwai ba a ofis amma duk watan duniya in bai kashe kuɗi ba yana yin harka wannan harkar iyali da tafane fa na kashe kuɗi ya ce baya kashe ƙasa da kuɗi dubu ɗari da hamsin amma albashinsa ba dubu sha bakwai ne me ya faru karamin ofis ne da shi amma kuma takaddun mutane ta ofishinsa suke bi kafin su je wajen ogansa abinda yake yi duk takarda idan ta zo ta harkar kuɗi ne dama sai ya ɓoye ta sai a neme ta a rasa ya haɗa baki da masinjoji sai ka zo ka bi shi ce to kai ma ka san me yake faruwa a ƙasar nan na ɓata lokaci ka zo jiya ka zo abin nan ka abin nan abin nan ka yi bayani kawai za a same ta wallahi mala yanzu ba akwai mutanen da zuwa suke yi suna nan suna aiki a ma'aikatar ƙasa suna sace satifiket da fayil-fayil na mutane ko ka tura neman wani abu a ofishin gwamnati ko gwamna ko wani makamancin wannan ko wani kwamishina masinja masinja ɗan aiki ya iya ana bar masa makullin ofis kowa ya tashi ya shiga cikin ruwa ya buɗe ta ya saci fayil ya haɗa baki da mai gidansu zai su ɓoye fayil din a nemi shi sama da ƙasa a ministiri guda a nemi wannan fayil din a rasa sai an samu masinja wane wane da mai gidansu an ba su kuɗi za su fito da fayil din fanshin sai yake nema daga ratutunta takardar tana tafiya tana tafiya za a je a sa mata hannu sai wani ya je ya rike ta ya akwai lalacewa wanda ya wuce malam gwamna guda gwamna zai baka aikin kwangila kwangilar ka naira miliyan ɗari ne da hamsin ƙarar zai kira ka ku zauna da kai da shi za ku yi magana zai ce to in kana son a sake ma kuɗinka za a baka saba'in da biyar ka haƙurar sauran ciniki za ku yi in ta ƙure maka a ce ya baka ɗari shi ya riƙe hamsin wallahi akwai gwamnoni a ƙasar nan wallahi da suke wannan abu tsoro ake ji kuɗinka ya bi ta ofishinsa gwamna ba da sunan gwamna kudi kudi ana neman kudi wai a rayu da kudi kuma Allah ya ba su kudin amma ba su da albarka ka je ka tambayi yan kwangila su zo in an isa a zo a program da yan kwangila su yi bayanin yaya ake ba su kuɗin su da kungilar su za ka yi ta dubu ɗari biyar ɗari uku za baka ranka ne ba komai ku daina zagin su sun yi kwangila ba su yi mai kyau ba sun muku hanya ba su yi mai kyau ba kuna zagin su ko kuna zagin su to an rubuta an sanar wannan hanyar an yi ta a naira biliyan ɗaya amma wallahi tallahi karka tona abin da ya shiga hannun dan kwangilan bai wuce naira miliyan ɗari shida da kaza ba ko ɗari biyar ba raba daidai suke yi da manyan to <coughs> zai je yi maka aikin biliyan ɗaya ne shi ma zuwa zai ya je hanyar ɗari da hamsin ko ta ɗari biyu ko in ya yi ƙoƙari ya yi ta ɗari uku ɗari uku ribarsa can an cuce shi ma nan ya cuce ku shi yasa hanyar kana zuwa kana binta gada ne kana zuwa kana binta shikenan yanzu ba ga gadoji a garin nan ba gada nawa ta ci mutane a garin nan wannan gadojin da ake ruwan ogas nan guda nawa ya toshe saboda mummunan aiki da aka yi ko gani da kantina barewa barewa barewa duka duka ko shekara ɗaya ba ta yi ba akwai hanyoyi a garin nan da an yi su akan biliyoyin kuɗi amma shekara ɗaya ba su yi ba shekara ɗaya ba su yi ba duk sun faffashe za ka zagi ɗan kwangila kwarai da gaske na'am za a zage shi amma ya kamata a tambaye shi ma me aka ba shi wayan bera yana da sata bera ne aka ce barawo ne sai aka cika a ma daddawa ma akwai wani shi kuma zai san inda ya ji warin daddawa sai ya zo sai ya zo ya sata in ba a so ya zai sata me yasa aka kawo daddawar aka ajiye ta wannan shine abin da ake ce da shi corruption to irin waɗannan abubuwan ne da ake yi na lalacewa cin hanci da rashawa da ake kokarin a kawar da shi a ƙasar nan wasu kuma tsinannu suna nan su kuma su suke su mai da mutane baya dole a dawo a ci gaba da wannan cin hancin da rashawa mu ba sa iya shiga jami'a ba ma iya kwanciya a asibiti na ƙasar mu ba ma iya samun karatu ba ma iya samun tsaro ba ma iya samun kaza saboda corruption ya shiga cikin komai mutane sun ƙi rayu da albashinsu da aka ba su na ƙa'ida to wannan kokarin kore wannan corruption din da ake yi shine wasu kuma su yadda ba suna so su canja canja su mai da mutane baya mu ko ba komai billahi azimu tatsa barayin nan da aka yi da aka takure su aka hana su su ci kudin nan wallahi an yi aiki wallahi wani dan wake ga mai ce a nan nan abuja ya ce akwai makarantun da miliyoyin kudi ake biya yanzu duk an rufe su saboda ba zai yi ba da ana ɗiban kuɗin banza ana biya yanzu babu kowace ma'aikata yanzu na, ana taɓa kuɗi daidai gwargwado akwai yadda za a gane kuɗin sun tafi sai dai abu ta wata hanyar asata to wannan ne ba a so su sace mana kuɗi su je dubai su sayi gidajen da sai su shekara hudu biyar shida ba su je suka kwanta a gidan ba su sace mana kuɗi su je saudiya su yi gidaje su sace mana kuɗi su je Amerika su sai gidaje su sace mana kuɗi su je kaza su yi kaza wani ya ce wallahi tallahi ya je wata unguwa a dubai wasu manya-manyan kasuwanni wasu mol-mol irin kantin gidaje da ake sai da kayayyaki wala aka irga mai bila adadin duk aka ce mai na wasu 'yan najeriya ne ya ɗiba ya sata ya sata ya sata ya sata ya yi gidan zama ya sata ya ji ya ce kasuwa guda duka tasa ce amma a ƙauyensu ko ko gidan kafinta guda ɗaya babu da za a koya wa yaro koyan aikin kafinta ko shago ɗaya bai buɗe ba a garinsu kullum fasfonsa da biza da da sun ji biri-biri ƙasar sai tafi ya je kwanta da kuɗin ku wannan abun shine muke so a yaga a Najeriya ba ma son su mu yadda da shi ba kwanan nan kwanan nan a Ingila ne ko Amerika jiya shekaran jiya billahi azimu ina ga muku gwamna ne guda aka tsige shi ka san aka me suka cire shi cin hanci ne aka samu yayi duka bai wuce kwana biyu ba yana nan a CNN ana tsawa gwamna ne sun cire shi kat ba ma tsige shi ba yanzu haka yana kurkuku a yanzu haka wani dan kuɗi ne bai kai ya kawo ba aka duba a bincike aka tarar da ya karɓi cin hanci yanzu an cire shi kuma yana kurkuku amma fa mun tashi zagi ce mu zage su mu ce arna ne ba su aiki da qur'ani ba su aiki da hadisi to kuga masu aiki da qur'anin da hadisin ko mu ba ya ƙura'an da hadisin an ci ba mu mun ce musulmi ne ba ko ba ka bane ba ku daina karya ku daina karya ku shiru idan kun san ba za ku yi ku shiru da dama dama ma an arne ba wanda ba musulmi ba ka same shi da irin kazanta ko abu amma abun kunya mutum musulmin da yake tuciyar musulunci a same ka mugun kazami kana sallah kana kaza amma kazami ne kazantaccen mutum اتق الله abun tozarta abun kunyata sallarka bata hana ka cin amana ba azumin ka bai hana ka kai hudurin mutum ba muna rayuwa a junanmu ba mu da garanti ba yadda da kai ba baka yadda da ni ba saboda ba mu da amana amma saboda wadancan arna ne suna da amana shi yasa kasar su in ka ganta tas za ka ganta kamar ba a duniya ba komai daidai ba hotonsu ake aiko mana muna gani ba ba gina gine su ake nuna mana muna gani ba me yasa suke jin daɗi sun riƙe gaskiya ko da ba sa sallah amma sun riƙe gaskiya kai kuma ka ce kana sallah amma barawo ne kai mutumin banza mara kirki ka fake da sallar amma barawo ne kai tun daga masallacin unguwar ku barawo ne kai tun daga motocin unguwar ku kana ballewa kana sata rediyon mota an yi magana ku ne musulmun aina islam a suna wallahi malam kana da garanci sai ka tafi daga nan har amerika ka shiga ka dawo duk inda za ka je akan ka'ida za ka tafi za a tsare ma mutuncin ka dare ka baka da haufi wani ba zai cuce ka ba wallahi amma Allah baka isa ka shigo nan Najeriya ka ce za ka yi wani ai kaga arna ne waɗancan america Ingila ina ne duk da ake faɗa su su ba aka mutum da rashin gaskiya fa wani aibu ne fa ka kula da haƙƙin dan adam amma fa ba sa sallah amma fa ba musulunci suke yi ba amma suna da haƙƙin dan adam mu yanzu din muna sallar muna musuluncin asibitocin mu ga sunan ba magani mutum ɗaya sai ya sace kuɗin da jiha guda za ta shekara ashirin tana ci ko ba haka bane da akwai shiru kuma dai gaskiya mana mutum ɗaya ya sace kuɗin da jiha guda ta yi shekara talatin tana amfanuwa da shi wani ɗalibi na yana gama a ingila yana karatu yana digiri yana masters da iyalinsa su je sai ya buga waya ya yi bukin asibiti yaron sa bayan lafiya yana mura to da musu haka zaka buga kana buga lambar gidanka zai bayyana da waye waye ɗinka da komai sai ma bukin shikenan haka lokacin da aka yi bukin din an zo za a tafi asibitin sai ga yaron ya warke sai ce kai shikenan ma kawai ba sai na je ba billahi alazim malam bayan wannan lokacin da yan awanni sai ga motocin yan sanda da jami'an tsaro ana tafi ana jiniya an zo ana duba hawa na nawa yake ya ce ya leko ta windo ya ga ya ce ya aka yi a shi za a zo a kama ya ce haka suka zo suka ce yaya aka yi kayi bukin danka za kawo shi asibiti ba kawo shi ba ya za ka bar mutum yana cikin ciwo ya ce an very sorry ya warke ne suka ce no no no no sai ka kai shi likita ya duba ce, amma ba ba sa sallah ko kafirai ne sun rike adalci shi sa za ka ga ƙasar su mala yadda ka san kera ta mala'iku suka yi komai nasu mai kyau kagan su a jajaye bulbul da su mu ba ko ni nan da ba don wanka na yau bai wallahi ba ku Allah ta yaka wallahi tallahi ga mutum ya fito malai da kasan daga kabari ya fito a gigije kamar zai cinye kansa dan bala'i ya fita daga hayyacinsa saboda zalunci abinci ma ya fi karfin mu abinci ba abinci ya fi karfin mu ka duba yanzu da yawa cikin kasashen duniya sun gama da harkar abinci amma mu yanzu duk buge-buge mu akan abinci ne from the scratch abinci wallahi tallahi abinci ya fi karfin mu abinci ba ka da garantin gidanka za ka ci abinci sau uku akwai bala'in da ya wuce wannan kuma ba mu da kudin ne muna da kudin mun fi da yawa daga cikin kasashen duniya kuɗi najeriya muna cikin kasashen da suna da kuɗi a duniya shi sa ko yan tafiya ka yi ka je wata ƙasa ka ɗan yi sati biyu idan ka dawo da Allah in za ka tafi duk da za ka yi tafiya ka yi haka ka ɗauki hoton kanka bayan sati biyu in ka dawo ƙasar ka da ɗaukan hoton ka sha bambanci saboda can hankalinka a kwance ka da matsalar wuta ba ka da matsalar ruwa ba ka da matsalar kaza malam wasu kasashen ba gas din da kake na wannan gas kuka wayar din famfo ake yanda ka san ruwan famfo aka ake tura shi billahi lazimu malam gas kuka saboda suna da gas din a kasar kuma za a yi musu amfani da shi a kasar su nasu ne mu muna da shi wasu barayi ne suke sacewa akwai kasashen da ruwan sha ya fi fetur arha ya fi shi ya fi shi tsada ruwan sha ya fi fetur tsada wallahi saboda suna da shi mu kuma muna da shi wasu ne suka mallake rijiyoyin najeriya gaba ɗaya na wasu mutane ne rijiyoyin fetur din na Najeriya na wasu mutane ne na alajuwa ne na wanewa ne na yamuriwa ne ikici ne na waye sun rabe kasar gabaki daya ku matasa ne shi yasa nake muku wannan karatun don ku ji zafi a ranku wallahi idan ba ku tsaya kuka fito kuka shiga harkar siyasa nan kuka samar da gyara ba waɗannan mutanen tsofaffin nan sai sun kashe mu Allah nake gaya maka sun rike abun sai su ya su kawai wani kilik ne in kun lura daga wani a jihar kaza wani a wacce jihar wani a shugaban shugaban kasa wani kaza su iya su duk shekara kudu in an dawo su za su yi ta fitowa wai dole su za a zaba ba za a taɓa samun wani yaro matashi da shekara talatin da kaza wayayye wanda ya san ƙasa yake da ilimi ba ga sunan muna sun fi miliyan kaza amma ba su bari wani ya tsallako ba su ya su ne in takarar gwamna ne ma su za su tsayar in ba su ci ba yaron su si zai ci in kuma ya ci dole ya musu aiki in ma malam komai ya zama ba mu da yanci malam ba za a samu fresh yu fresh yara matasa youth da za su fito su samar wa mutane yanci ba babu yasa muke cikin wahala sata kuwa ana nan ana yin to ga dai sakon annan Muhammadu a gaban ku akan masu satar kudin mutane mu tafi bawan Allah ya ji ana cewa yaron gidan manzon Allah ya shiga wuta saboda rigar da ya dauke ba a raba ba ba sai ya lallaba ya je dauko dan igiyar takalmi ba wani ma ya dauko yan kwaya biyu ce ni ma ga nawa na dawo da shi annabi ya ce wallahi da ku dawo da shi ba da wuta ne wa an abdullahi ibnu amr qala kana ala thiqal rasul sallallahu alaihi wasallam rajulun yuqalu lahu kirkira bari ku ji فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا أباءة قد قلها من قال أدرى وانا أمانة أكن كاين شي سنن سكركرة kawai sai ya mutu manzo Allah ya mutu amma yana wuta suka ce wannan koya aka yi aka zai aka duba sai aka bincika kayansa ashe ya dauke wata abaya kwaya daya abaya kwaya daya dauka annabi ce yana wuta ka hau mota ta kudin haram ka gina katon gida ta kudin haram ka kai yayanka karatu da kudin haram ka ci abinci ta kudin haram matanka sun yi ƙoshi sun yi ja kamar tumatir a ƙoshi bulbul da su da kuɗin haram balanka kuɗin haram ruwan shanka kuɗin haram komai naka kuɗin haram wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghuzziya bil haram fa anna yustajabu la an ciyar da kai da haram yaya in kai addu'a Allah zai karba وعن زيد بن خالد الجهني أن رجلا غزا في غزوة خيبر فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه أن جاء خيبر wani mutum ya mutu aka ce annabi zai mai sallah sai ce baran annabi ya ce ba zan yi ba suka ce me ya faru ya manzan Allah dan wane muna tare da shi yace inna sahibakum qad ghalla fi sabilillah wannan dan uwan naku ya ɗauki wani abu ne cikin kayan al'umma ya ɗauki wani abu ba zan yi mai sallah ba ya yi gululi suka ce mata a hufa wajen na fihi kharazan min kharaj yahudi ma da hamaini wallah muna duba kayansa sai muka samu sarka cikin sarkokin yahudawa sarƙa cikin sarƙar yahudu duka duka da muka auna ta kuɗin ta bai wuce dirhami guda biyu ba ita ya zare ya dauke annabi ya ce ba zan mai sallah قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الصلاة على أحد إلا الغال Imam Ahmad ya ce ni dai ban sani ba wanda irin wannan da annabi ya ƙi mai sallah in banda wanda ya saci kuɗin mutane idan an kawo mutum ya ɗauki hakkin mutane annabi baya mai sallah baya musu sallah malam ku taimaki mutum in yana sata ku hana shi sata wallahi shine gata shine sansa kuma san faɗa kare yi kun wallahi ko anan duniya ba a kama ka ba a lahira an kama ka ko ba a je kotu ba anan duniya kana ga kayi firi wallahi akwai kotun lahira gwanda ma ai maka nan kotun duniya ayi a gama ka huta ya akhi ya dan uwana su wanke ka anan su sa maka soso da sabulu a ce baka da matsala idan kana da matsala a wajen Allah ka shiga uku bai hakuri haka karatun ya zo yau bai da daɗi ko akwai matsala akwai damuwa amma ku yi hakuri ku karɓe shi haka wani satin ma sai kun yi hakuri don shi ma harkar barayi za mu shiga wani wata ƙwarai kuwa wani wata abinda za mu bayani ne akan barayi sarikati wa qatilu nafsi da wanda ya kashe kansa idan mutum ya kashe kansa annabi sai ce baran ma sallah ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam qala hadaya al-ummali ghulul ta ta. ga wata magana ita kuma mai nauyi ita ma annabi ya faɗa a hadisi riwayar Imam Muhammad da Ibn Adi da Imam Baihaqi Albani yace sahihi ne hadayal ummal kyaututtuka da ake ba wa ma'aikata wannan gulo ne kamar yaya zan zo ne bayani barin karisa wa fil babi ahadith kathira wa yati ba'dha fil babi zulm akwai hadisai masu yawa amma za mu zo babi na az-zulmu akwai babi da za mu yi na az-zulm zalunci wa zulmu ala salasati aqsam zalunci kashi uku ne daya aklul mali bil cin dukiyar mutane ta hanyar barna na biyu zulmul ibadi bil qatl zaluntan bayi ta hanyar kace su wal darb da duka wal kasr da karyawa wal jirah da ji musu ciwo na uku zulmul ibadi bil shatmi zaluntan bayi ta hanyar zagin su wallahi da la'anta was sabb da zagi wal qazf da yi musu kazafi وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم بمنى manzo Allah yayi hudu ba amina fa qala ala inna dima'akum wa amwalakum wa kuma alaykum haramun amina yayi hudu ba yace ku saurara lallai dukiyarku jininku da dukiyarku da mutuncinku a kan kanku haramun ne kamar haramcin wannan rana a wannan wata naku fi shaharikum hada fi baladikum hada a wannan gari naku mutu alayhi a wata riwayar manzo Allah ce la yaqbalu Allahu salatan bi ghairi tahur duk sallar da aka yi ta babu alwala ko tsarki a karba wala sadaqatin min bulul wanda ya saci kuɗin mutane sai je ba da sadaka Allah ba zai karba ba ya saci kuɗi ya saci kuɗi ya saci kuɗi amma ya je yana ta aikin Allah Allah ba zai karba ba fa nas'alullah at-tawfiq lima yuhibbu wa yarda imamu zahabi ya ce muna neman Allah ya datar da mu akan abin da yake so da yadda da shi innahu jawadun karim lalle Allah mai kyauta ne kuma mai karamci wannan shine karshen babin wannan babi da muka na al gululu fil min al-ghanima me hadayal ummal mutum ne yana aiki a ofis yana rike da wani ofishi yana kaza yana dan abubuwa haka to sai wasu da suke da alaka da ofishin za su zo a yi musu wani aiki ko wani sa hannu ko na abu sai su rinka kama kyaututtuka wannan gulul ne haramun ne karɓar wannan kyautar me amfani me haka saboda in ka karɓi wannan kyautar zai iya yiwa wata rana wani abu ya zo na aikin su ka yi musu da gaggawa ka danne hakkin wani ka ba su idan ba gane ba malamin makaranta ne yana koyarwa an dauke shi ana ba shi albashi kawai sai wani yaro dan gida wani alhaji sai rinka yi mai ne. yana kawo mai kuɗi ko ya sayo mai agogo ko ya sayo mai takalmi ko ya sayo mai hula ai malamin su ne ko lakcara ne a jami'a gulul haram saboda me duk lokacin da ya zo ya ɗauka ya baka asali dai kan ba kai ana biyan ka albashi ba to me bukatar sai ya ma wani abu na biyu watakila inda ba dan kai malami ba ne ba kana tare da shi kana karantar shi ba zai baka ba ya baka saboda alƙalla in ka zo makin ɗin jarrabawa ka zo ka tarar da sunansa dole ne ka ɗaga mai kafa don ku za ka tuno agogon da yake hannunka shi ya baka wani lakcara ya burge ni a jami'a wani ɗalibinsa ya je umra da ya je umra da ya je umra ya je samu agogo mai tsada sai ya kawo kawai Sa, how are you? Alhamdulillah. Ah, ka dawo ne? Eh, na dawo. Sai ce ga dan gift ma na kama. Sai ce ayya, thank you very much. Na gode. Ya ce ina son agogon nan amma ina tunanin lahirata. Ya ce kagan na karba agogon nan ka zama suriki na. Haka kai ɗalibi na ne. Duk da na zo makin ɗin script ka sai na tuno. Duk ranar da muka yi assignment in na zo kan sunanka sai na tuno so ka tafi da agogonka na gode Allah ƙara zumunci ce ina son ka ina ƙauna ka wallahi amma riƙe kayanka amma in aiki ya zo zan yi aiki a kanka daidai ku yi wa kanku adalci inda yana karɓa ko ya karɓa yaya alƙali yana yin alƙalanci ma'aikaci ne sai kawai wani ya zo yake taimai isani yana karɓa duk ranar da aka zo an kai shi kara ko aka zo za a shari'a sai ce a kai shi kotun wani saboda ya san yana da alaka da shi yana masa hidima ba a yin hidima a Najeriya a banza to wannan hidimar da ya yi ita ce za ta yi masa aiki dan sanda ne wafisa ya haka ya gaja jima da wafisa na san wata ya yi nisa wafisa ta yi eh, wallah da kai da dai zo ka gani da abin nan karɓi wannan ya ɗan dunkule ɗan dubu biyar ya bashi ya soke ba mamaki ranar da kes ɗinsu ya zo police station ɗin nan wallahi wannan ofisan bai zai bari a cuci wannan mutum ba Wannan sanda mai imani ya gaya mu ce malam ina kan kanta ina juci sai wani mutum kawai ya zo an kamo ɗansa ana kaza ana kes an zo za a tafi ba a gama kes ɗin ba sai ya dunkule babban alhaji ne ya dunkule dubu biyar haka sai ya miƙo mai ce riƙe wannan ya gani ce alhaji wannan na mai ce a karɓi mana roƙo na kai cewa roƙo sai ce a ah, na gode ka karɓa ofisa ya ce a ah, na gode wallahi na gode na gode ɗan sanda ne na san shi ɗalibi ne yana zuwa makaranta Allah sa ma wataƙila yau ya zo ya bugo min waya ce mutumin na ya ɓata ya ji ba daɗi na ce ƙwarai wannan shine imaninka shine ka shine ɗaukakarka ya ce wallahi in na karɓi kuɗin na malam gobe idan ya zo dole na bi kes ɗin yaron nan nasa sai na san yadda zan yi na yi masa aikin 'yan sanda dan 'yan sanda suna da aiki ya ce ba na karɓa ya ce duk ranar da mutum ya hau kan kanta yana abun nan zai ta samun abubuwa to amma yau ba na shawar yadda ta kashe a titi dan sanda zai tsaya da karfe takwas karfe tara in ka zo ka duba fa bincikan ka zai sai fara gaishe ka alhaji ya gani ne ya al'amura alhamdulillah to Allah kiyaye alhaji Allah kai kala Allah ya tsare ni wani ma da ya zo wani sara mun yayi nace ayya wani jami'i ya tsare ni wata rana ina tafiya zan je gona ina dawowa ne da gona haka ya gani a wannan to ina jin kamar da ya dan gane ne haka sai ya zo gaban mota sai na ka alaji ana wahala a ƙasar nan wallahi ha Allah dai sauki sai tambayi dan uwansa wai yau nawa ga wata ne ma wai bisa yau bakwai ga wata ne ce ka Allah ko salari mu samu ba a shi babu Buhari ya tafi Ingila bai dawo ba a yi mana albashi ba kaza kaza kaza kaza na ce Allah ya dawo da shi lafiya eh, na ce ni ma dan uwanka ne dan albashi ofisa in kana son addu'a gyara zamanka in ɗaga hannun kora maka addu'a don na iya kuma ka gaba ka so ba ni wuri na wuce don ba komi na ɗauko ba ba laifi na yi ba haka za a yi malam na ce ƙwarai ko da gaske ci to mana addu'ar na ce ƙwarai kuwa ita ma in na ga dama tun da ta kyauta ne ba biya na kai ba na ga dama ne in na ga dama ba zan yi ba malam ko ina ana ba da rashawa yanzu asibiti za ka je mai ba da kaci wallahi sai rinka canja maka in ya ganka da dan maiko ko ka maza maza ka bashi abun nan ko kana tsaye kawai sai a zuwa shi na ga jaji mana ai manyan mutane irin ku ai bai kamata ka bi layi ba ai ha ba alajiya za ka zo ka tsaya zo ka gani zo ka zauna a nan me sunan ba ne sunan rubuta mu sunan a rubuta sunan ko me sunan yaje mutane sun zo tun da asuba suna bin layi yaje yanke layin su kana ji ko ya je ya dauko maka ya baka ka dauki wani abu ka bashi corruption rashawa waɗannan su ne abubuwan da aka lalata mu a Najeriya da su kuma shine mutanen mu sun ki yadda su gyara yanzu admission zaka nema aiki zaka nema sai ka bada rashawa makaranta zaka je kana nema sai a ce ma in ka bada kaza sunan ka zai fito soja za ka nema sai ka ba da rashawa dan sanda za ka nema sai ka ba da rashawa kuma ƙasar ku ba ba ku ba bare ba to idan kuka bari wannan rashawar ta ci gaba da gudana kuka yi shi za ku samu yanci ya kamata a mu'amalance mu a matsayin mu na yan ƙasa a bamu hakkin mu mun cancanta na zo jami'a na cika tun da na ci jarabawa a bani admission na zo neman aiki a ma'aikata a yi mun interview tun da na ci a bani ofa amma sai in kana da shi wani yaro ya bugo mun waya wata rana yace ya je wani guri mai maiko ana interview ce wallahi malam nayi ni ne na daya tuturancin da aka yi na cinye ce da aka gama suka kira ni a waya suka ce kai ba wani boye boye kai kace interview nan amma in kana son wannan takarda sai ka cike mana kuɗi naira dubu ɗari biyar babban wuri ne malam gidan kuɗi ne ya ce ɗari biyar ce wala malam kuɗin mota ma da kiran samu na jini. ɗari biyar suka ce kai haka ake ka je ka fafata ka je ka san yadda za ka yi kuma ma mai wayan sai ce masa kuma duk inda ka ga za ka kai ƙara a ƙasar nan ka faɗa ka je ka faɗa sai an ba da wannan kuɗin suka yi ta tabka ciniki da shi da ƙyar aka tsaya akan ɗari biyu da hamsin shi ne ya bugu mu waya ce to yanzu ya zai shi ba shi zai biya ko ya haƙura ko ya to rashawa abin da ake nufi da ita shine ka ɗauki kuɗi ka bayar a baka abin da baka cancance shi ba amma yanzu idan wannan wayar taka ce ka je ka tarar da ita a hannun wani ko jami'in tsaro suka ce bara a baka ba sai ka ba da naira dubu uku da ɗari biyar a baka tunda taka ce ka ɗauki dubu uku da ɗari biyar ɗin ka bayar karɓi kayan kai Allah ya sa abin da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko zama harshe Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan ah, yana tambaya cewa tabiya da mutane suke da shi cewa idan mutum zai je umra ko aikin hajji sai abokinsa ko don uwan sai ce masa da Allah in ka je ka cewa annabin na gaishe shi da Allah in ka ka isan mun gaisuwa zuwa ga ma'aiki wannan bid'a ne la asla lahu fi din ba shi da asali a addini in kana so gaida annabi annabi ya gaya mana yadda ake gaishe shi ko bai faɗa ba ya ce duk wanda ya mun salati dai Allah zai masa goma ka yi ta zabga salatin annabi ya ce wasallu alayya fa inna salatakum tablughuni haythu kuntum ku rinka yi min salati salacin da kuke yi mun duk inda kuke zai ishe ne. to me na aika wani kai wa annabi salati ya zo a riwaya duk wanda ya wa annabi sallallahu alaihi wasallama salati Allah zai isar masa da salatin ce wane wani yayi maka salati so baya cikin aikin salaf baya cikin aikin magabata mutum ya aika wani waje gurin annabi ya je shabbaki yana gaida rasulullah kaga mutum ya tsaya malam kaya guda shi wani ya ce in gaishe ka wani ya ce in gaishe ka ba karmakallah ka zama yayye mana karatu ake yanzu ba ilimi ne yanzu lokacin ilimi ne kun gane wannan tayi wannan ce shafar hufi da ake yi idan mutum ya dawo daga sallar asuba bayan ya yi wanka zai fita wurin aiki sai ya sake alwala ne zai saka safarsa ware kuwa mana kace hufi kuma kace safa to duk daidai ne ba a saka hufi sai da alwala idan ka dawo daga asuba in ka karya alwalar ko ka cire safar za ka sake sa ta ai ka yi sa da alwala ne ka'idar saka safa ko hufi da za a yi shafa a kai ala isri wudu ake ka gama alwala ka sa ta to yinin gaba ɗaya za ka yi ta shafa akan safan musamman yanzu lokacin sanyi sai ka bari lokacin da ka yi wanka za ka fita kasuwa sai ka yi alwala sai ka sa safar ka to yinin gaba ɗaya duk alwalar kan ka zo ba ka cire safar ka ba amma duk wanda ya sanya safarsa bai yi alwala ba ya sa safa to sai ya zo yin alwala kuma yake so ya shafa akan kofin wannan bai zai yiwu ba dole sai inda alwala ka ɗora safar ko ka ɗora hufin. sallar dare da ake yi bayan magariba ko ma'ana sallar dare da ake yi har daga magariba sallar magariba har zuwa fitar alfijir wai a bayyane ake karatun ku a boye a bayyane kuma za ka iya yi a boye ma yanzu ba za a yi sallar nafila ba bayan isha'i in ga dama ka yi a bayyane in ka ga dama ka yi a boye sallar dare gada maka kai a bayyane ka gada maka kai a boye duk nassi ya tabbatar sai dai wanda zai yi qur'ani da yawa zai karanta yana bukatar ya rinka karantawa yana jin mai yake faɗa yana ta dabburi. wannan yana da kyau kwarai da gaske Allah ya ganar da mu dangane da sanarwar karatun nan da ake yi hukumar masallacin nan suna kokari kwarai wajen kai muku sanarwa a masallatanku da unguwanni da sauransu amma na san duk wata sai an ta buga takarda ana yawo ana bin masallaci a sanar za a yi karatu ko ba za a yi ba asali shine duk asabar din karshen wata akwai karatu shine asali ko an sanar ko ba a sanar ba to kenan za a yi karatu insha Allah amma akan iya samun akasi ko larura ko tafiya ta kama ne wala Allah galiban dai tafiya to tunda so ɗaya ne ake a wata muna compensating idan ba mu yi a asabar ɗin ƙarshen watan ba sai mu yi asabar ɗin farkon wata kamar wannan watan kenan kun ga ba mu yi a wancan ba na manta na ba da wani appointment muna da program a gombe kwana uku kuma har da asabar ɗin a ciki na manta so bayan ma na tafi ina can ma sai suka bugo mun cewa za a yi karatu na ce ba na nan to sai muke so mu haɗa bayan sanarwar da ake barawa masallatai tunda yanzu zamani ya zo sai a yi da shi idan Allah kai mu wani wata mai zuwa ko yanzu wanda yake da dama idan sallah za ba da takarda duk wanda yake so sai sa takardar sai sa sunansa da lambar sa, ko ya sa lambar sa, sai a shigar da ku group din masallacin wanda kana gida kawai za ka ga sanarwa barin cewa za a yi karatu wannan watan ranar kaza kaga watakila masallacin da aka kai sanarwa na juma'a baka nan ko kuma malam bayanan ya yi tafiya wannan watan ba za a yi karatu wannan asabar din ba asabar ta biyu ko ta ɗaya a wata mai kama za a yi kaga kana gida ka samu information din za a yi karatu ko ba za a yi ba akwai na san waɗanda suke zuwa daga nesa daga unguwanni nesa to in dai akwai wayoyin da ake whatsapp din sai a basu ko kuma sai ku maintain sai ku rinka yin sanarwa to amma na gaya musu cewa whatsapp din yanzu mutane sun lalata shi ya kamata eh, a dinka kiyayewa cajin mutane da datarsu sai ka zo ka shiga gurup a yi ta turo hotuna da surutai na banza marasa amfani kowa wai sai ya turo sako wai kowa sai ya turo duk abin da mutum ya gani wai an sa shi a gurup wai sai ya turo yanzu kamar kai ne yanzu daga zuwa ka ba da lambar ka kawai amfanin lambar ka a gaya maka za a yi karatu ko ba a yi duk tarkacen da ka ɗibo kuma sai ka zo ka lafka mana a gurbin masallaci ga wannan zalunci to haka kuma su ma din watakila a masallacin duk abin da suka ɗebo sai sun loda ba wayewa a ciki akwai abin da mutum ya shafe ka ne sai ka gani kawai amma ka tura mutane wani baya so ya gani ɓirrin ɓirrin ɓirrin ba daidai ba ne. so in an karɓi lambar ka an saka kaka ba an saka ba ne ka ta turo mutane sako ba ruwanka da wani sako da ka turo a karatu ne a wazi ne je ka rike a wajenka ba shi nan ba ko ka tura a wasu din ɗinka amma wannan dai amfanin sa kawai a gaya ma za a yi karatu ko ba za a yi ba duk wanda yake ture ture kuma za a cire shi kwarai da gaske su ma kuma masallacin su kiyaye kar su ta tura mutane abubuwa tun ba yau bane ce a bude group din nan na masallacin nan amma sai na lura cewa akwai waɗanda kawai sai su ta tura komai da komai asali mun bude group din ne dan a rinka sanya karatukan da ake a masallacin kurum duk wanda ya shiga group ne ya san karatu ne zai samu kamar yanzu karatukan da muka yi na suka wuce duk aloda su a zuba su asali shine amma wancan sai turo hoton matarsa wannan an masa haihuwa ya turo hoton ɗansa wannan an yi waye ya shaga to yayi haka in an yi haka da an taimaka kwarai da gaske yanzu whatsapp dina wallahi waya ta na bude muku wallahi sai samun sako malam dubu talatin kwarai kuwa dubu talatin na ce wannan subhanallah duk wanda ya yi group sai ya saka group din tattasai da tumatir group din wallahi malam wani ma na siyasa ne a eh, eh, iru da bebeji goro. na ruwa na wani iru da bebeji wane ne wane ne ɗan eh, shaɗar, wai duk abin da kai sai ka ɗauki wai malamin ka wai ka sashi a ciki kuma ga muku wallahi duk mutum ya ɗauke ne ya sani a gurbin wallahi ba na dubawa Allah aikin banza ka yi wanda ma ka ce da a can wannan zan zauna ne imana ina karanta wasu dubu talatin ka je gida malam iyalanka suna ta jin haushinka ana hararar ka saboda jaraba kana zama abin da ka fara kenan kana duba kuma sai a turo ma wani sako mai muhimmanci ka tawalan nema ba za ka samu saboda yan gurup gurup sun saka zaunawa ma kai dilitin din abu ma diya gagara wallahi kuma wannan whatsapp in wallahi ni na shige ta ne saboda abu biyu amsa fatawa da tura karatu kawai shine sai wani sako mai muhimmanci da wani zai iya turo maka amma ba nan surkullen da ake ta ta bata lokacin mutum idan kama ba sai ta ciwo ba yaushe mutum zai wannan so da Allah ku dinga gyarawa ma shabab wani kuma hira zai ce da abokin salam ya kake lafiya na ya gida ya kuke tsalan baran baran shi kadai ya ta turo da wasu kuma a gurbin din mutane hada ma sun yi tafiya sun je unguwa da matarsa sai ya ɗauki hoton matar tasa da yayansa sai turo tana zare ido kamar gujiya shi ba haka ba ka da kishi ba ka da kishi akwai rashin wayewa ko kwanan nan naga wannan uwa shi ma ya je turo kawai sai je ɗauko hoton matarsa tunda mai dan haske ce shi ma nan dan haske yanzu yake dan ja da yan yayansa ya ɗauki hoton matar ta yi kwalliya ta yi ado shi ma ya ɗauki hotonsa ya hada da yaransa kawai ya banka a duniya ce ga sunan masha Allah tabarakallah kuma yaran nasu akwai 'yan mata a ciki eh na ce ka jahilci kala-kala ne matan nan ce aka yi mu lullube su mu rufe su mu ɓoye su ga wani kuma arha yana buɗe ta wani ya je ya aure ta wallahi wallahi wani iya ganta a hoton nan in ya kafa mata kafan zuka sai ya san yadda zai raba ka da ita aure ta jahilci ne rashin wayewa ne mutum yana sa hoton matarsa a waya yana aikawa ko ‘ya'yansa ‘yan mata in ma maza kake nema musu ba dai a wannan layin ba don Allah mu yi ƙoƙari mu gyara tambihad ne muhimma ƙwarai da gaske amma ka manta da karatun da muka yi na 'yan ɗauke-ɗauke da sace-sace da kayan al'umma kada ku manta yana da muhimmanci kowanne mu je gyara tsakaninsa da Allah da mu'amalarsa yaro ne a kasuwa yaro ne a ofis yaro ne a kaza a harkar kasuwanci kake a harkar siyasa kake yi ana baka kuɗi ka raba mutane a harkar kaza ne kowa ya ji tsoron Allah don kada mutum ya je ilalata lahirarsa akan abin da bai kai ya kawo ba ina maimaita muku wannan duk wanda ya ɗauki kayan wani in ji annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi sai ya zo da shi ranar tashi al'iyama ka kamanta ka tafi da wannan hadisin kana maimaita shi اللهم اجعل الاسلام والمسلمين musulmi. الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزه الدين يا رب العالمين ان شاء الله sai karshen wata kenan asabar da karshen wata za mu sake haduwa da rai lafiya Allah ya ara mana numfashi wassalamu alaikum warahmatullahi